يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تأسبر uku ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da shida wace sai daidai da ashirin ga watan yuniyo shekara ta dubu goma sha biyar muna nan cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta bakwai a cikin alkur'ani suratul araf jiya mun kwana akan aya ta 28 kuma kamar kullum wannan tafsiri yana zuwa mu masu saurare ne daga jami ibn abi ubaid ibn al-jarrah wato masallacin da ke kan titin bypass a nan cikin garin kaduna jiya mun kwana akan ayan da take mana bayanin wato mushrikan shawa. sukan aikata alfasha ko dai su yi dawafi tsirara ko kuma su haramta ma kansu cin wasu abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya halatta sai su ce wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun ko kuma muqtadun ai mun samu iyayenmu ne sannan kuma Allah subhanahu wata'ala shi ya ce mu aikata wannan aiki to Allah subhanahu wata'ala sai ya maida musu da martani kai tsaye baya umarni da alfasha bai ce ayi ba malamai suka ce abinda ake cewa alfasha ma tafahasha qubhu abinda kazancinsa ya kazanta wato muninsa ya kazance gaba daya sai a ce da shi alfasha wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da alfasha wato zina saboda wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya yadda suke yi a ɗakin ka'aba na ihu da harigido da tsalle da hayaniya da ɗawafi tsirara wannan yana nuni akan cewa wato some-some ne na hanyar zina saboda duk matar da za ta yi tsirara misali in ido zai shaida ya kalle to akwai yiwuwan yana iya kusancinta da nufin alfasha don haka wannan ba Allah bane subhanahu wa ta'ala ya ce ai to yau zamu tashin Allah da kan aya ta 29 qul amara rabbi bil qist a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul amara rabbi bil qist wa aqimu كما بدأكم تعودون قل annabi ka ce da mutanen nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amara rabbi bil qist mahalicci na yayi umarni ne da adalci ayoyi da dama kuma suna bayani akan mahimmancin adalci wa aqimul wazna bil qist wa la tuqsirul mizan wa la taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashudda wa auful kaila wal mizana bil qist wato ku cika ma'auni da mudu da adalci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gargade shi kuma an ja kunnansa an masa bayani akan muhimmancin adalci wa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yudhirruka shay'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist in za ka yi ma ahlul kitabi hukunci to ka tabbata cewa kai musu adalci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma tsakanin mu'minai ma yace wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu in za ku yi hukunci tsakaninsu to ku yi sulhu tsakaninsu sannan kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu adalci ka kace da su mara rabbi Bilkis. qist mahalicci na yayi umarni bil adli da adalci an samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace abinda ake cewa qist anan bi ma'ana shine la ilaha illallah kace mahalicci na ya umarce ku da kaɗaita shi shi kadai wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid sannan ku tsaida fuskokinku a wurin kowane masallaci da wannan muke iya fahimta hadisin da ya tabbata cikin sahih annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce utitu khamsan lam hunna ahadun qabli an bani ababe guda biyar Gabanina ba a baiwa wani annabi ba irin su bayi bayana kuma ba za a baiwa wani mutum ba irina ba ko kuma wanda ba ma irina ba daga cikin abin da ya faɗa wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mani ƙasa wato ta zanto masallaci ne kuma da tsarki gare ni fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli duk sanda wani mutum daga cikin al'umma ta sallah ta riske sa a duk inda ta riske sa ya sallah wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke bambanta mu da alul kitab yahudawa da kiristoci ba a ansan sallar wani mutum daga ciki sai dai kirista yayi a coci ko kuma ba yahude yayi abinda a cikin abinda ake cewa addair wurin bautan yahudawa kenan ana kiran shi addairu idan da zai fita wajen wannan ya yi sallah Allah subhanahu wataala ba zai an sallah ba amma mu aka ce kana iya sallah cikin masallaci sannan kuma kana iya yin sallah a wajen masallaci wa aqimu wujuhakum ku tsaye da fiskokinku inda kulle masjid a wurin kowane masallaci wad'uhu mukhlisina lahu din ku kira Allah kuna masu tsarkake masa addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an umurce shi da tsarki da kuma tsarkakewa Allah ya mana bayani qul du Allah mukhlisina lahu din walau kariha al ku kira Allah kuna masu tsarkake masa addini koda ko kafire sun yi sannan kuma ni da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da tsarkake niyya da tsarkake tufafi da tsarkake jikinmu a lokacin bauta wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din unafa ba umurce mu ba face mu kasance muna bautan Allah muna masu tsarkake bauta ga Allah subhanahu wataala annabi Musa shi ma Allah subhanahu ya mana bayanin tsarkinsa. sa wadkur fil Musa innahu kana mukhlasan wa kana annabi Musa ya kasance bawa ne na Allah wanda Allah ya tsarkake shi ya kuma kasance annabi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka annabi yusuf Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin tsarkinsa wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin shi annabi yusuf ya kasance daga cikin bayinmu wanda muka tsarkake su gaba daya a don haka tunda Allah bai an san wani abu sai mai tsarki kuma wad'uhu mukhlisina lahu din ku kira Allah kuna masu tsarkake masa addini kama bada'akum ta'udun kamar yadda ya fari halittan ku hakan nan kuma za ku koma malamai sai suka yi bayani kaca-kaca akan ma'anan kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya fari halittan ku haka za ku koma kowa daga cikin su yayi kokarin mana bayanin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da wannan mujahid radiyallahu an daya daga cikin ɗaliban Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yake cewa abinda ake nufi yuhyikum ba'da mautikum Allah subhanahu ta'ala kamar yadda ya kagi halittan ku haka kuma zai raya ku bayan kun mutu saboda qalu rabbana amatta nasnatayn wa ahyaytana nasnatayn fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil kowannen mu zai yi mutuwa guda biyu kamar yadda zai rayuwa guda biyu mutuwa ta farko ita ce wacce muke muka yi gabanin halin da muke ciki a yanzu wato a lokacin da muka kasance a cikin tsatsan mata eh, abin da a cikin kirjin mata da kuma tsatsan maza kowannen mu a lokacin nan yana nan bai san inda yake ba wannan ita ce almautu sughra ko almautatu sughra karamar mutuwa kenan sannan yanzu muna raye bayan wannan rayuwa za mu sake almautatul kubra mutuwa babba ita ce wacce kowa za a wayi gari a ce ba shi wani Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa to bayan wannan mutuwa shine kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah ya fari halittan ku to haka za ku koma Imam Mujahid yace yuhyikum ba'da mautikum wato zai raya ku bayan mutuwar ku Al-Hasan al-Basri radiyallahu an yace abinda ake nufi da kama bada'akum ta'udun wato kama bada'akum fid dunya kadhalika ta'uduna yawm al-qiyamah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kage halittan ku a nan duniya to hakan nan ne kuma za ku koma ran alkiyama ba wani mutum wanda zai ce zai sulale ba wani mutum wanda zai ce a'a shi ba zai mutu ba ba wani mutum wanda zai ce ba zai koma ba a'a ya ma'sharal jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan kowannen mu zai koma kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kage halittansa shi yasa ayoyi da yawa Allah yake cewa kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin kamar yadda muka kage halitta a farko hakan nan ne zamu mai da ita lalle mu mun kasance masu aiwatar da wannan ne a wata aya kuma wani kafiri ya taba zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dauki kashi ya nuna masa yace ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin kana riya cewa mahalicin mu subhanahu wa ta'ala zai raye wannan kashi bayan ya rube an binne shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce eh zai raya wannan kashi zai busa masa kaho kamar yadda wato ya fare sa sannan kuma kai zai shigar da kai cikin wuta shine aya ta sauka قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون sannan a wasu ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alai wa lahu al-masalu al-a'la fi as-samawati wal ard wato Allah subhanahu wa ta'ala shine zai maida halitta bayan halittar nan ta kare gaba daya wannan kuma shine wulaƙantaccen aiki a wurin Allah subhanahu wataala domin ka ɗauki misali kai ne ka kago waya misali ko kuma kwamfuta in ka duba tarihin kwamfuta da yadda take da girma take sosai ba turawan da suka fara yinta da girma suka yi ta kwarai amma sai ana tafiya ana tafiya ana tafiya yanzu sai aka zo har yar wayan nan da kake gani a hannunka babu abin da ya bambanta ta da kwamfuta saboda duk wasu abubuwa facilities da kwamfuta take da shi da yawa daga cikin wayoyi manya irin smartphones ɗin suna da shi kaga tun daga babban abu an zo an takure ya zama kaɗan ana ci gaba ana ci gaba yanzu da za a ce wannan kwamfuta da shi baturan nan ya tsara za ta samu matsala kana ga gyaranta ne zai zame da wahala ko ko kaganta ne zai zame da wahala kaganta ne zai zama da wahala to tunda ko ya kago abinsa bai wahala ba to kana tsammanin gyaranta ne zai zame masa da wahala to haka halitta take a wurin Allah subhanahu ta'ala Allah da ya halitta bai sha wahala ba bai gani wurin kowa ba bai kuma nemi shawaran kowa ba to shin kana ganin bayan ka kare ka lalace ka gama sannan ya kage halittanka shine zai zame masa da wahala ilaihi marji'ukum jami'a wa'adallahi haqqan إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط Allah ya yi haka ne domin ya sakan yama wanda ya aikata kyakkyawa da kyawunsa wanda kuma ya aikata mummuna a sakan ya masa da munin aikinsa ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum in ma kuna tantama ne to ku koma ku ga halittan ku ta farko din nan yaya ta kasance daga gudan maniyi ne sannan ya koma ƙasa ya koma gudan jini ya koma gudan tsoka sai ka koma ka tambayi kanka maniyin nan misali idan mutum daga cikin mutane ya kai minzilin da zai fidda shi ya ishe shi aya kuma ya ishe shi ya zama abin tsoron Allah a wurinsa saboda ruwa ne bai sake da shuka ba shuka manomi yakan je ya tona ƙasa sannan ya saka kwaya ɗaya ko guda biyu wane ne yake ɗaukan ɗawainiyan fitar da wannan tsuru Allah ne subhanahu wata'ala to haka kuma haihuwa naka kawai an ce wabtahu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah subhanahu wata'ala ya rubuta muku na Za zaka je zaka nemi asbab wato sababba zaka je wa iyalinka ka ambaci sunan Allah sannan ka yi juyan baƙin mai a cikin tanki sai ka koma ka dogara ga Allah wane ne ke daukan ɗawainiyar tafi da shi Allah subhanahu ta'ala ya yake zamowa baka sani sai a wayi gari kaji mata tana laulayi a ce hai dama aka ake so Allah san barka Allah ya raba lafiya ana nan ana nan a ce ciki ya kai wata hudu ai na fara jin motsi shikenan an fara kayan yawo an fara zuwa asibiti ana scanning a ce yaro na lafiya ga numfashi yana nan duk wane ne ya zo ya lafce shi da nama ya rufe shi da kashi sannan ya fasa masa kunne ya sanya masa idanu kama ba kumta ta'udu kamar yadda ya kage halittan ku hakan nan za ku koma ina fata muna fahimta qatada yace radiyallahu an bada'a fa khalaqakum falam yakunu shay'a Allah subhanahu ta'ala ya fara halitta ya halicci mutane ba su kasance komai ba summa zahabu sannan suka kare suka mutu gaba daya summa yu'iduhum sannan kuma zai mai da su hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mafkura shin ashe wani zamani bai zo ma dan adam ba wanda bai kasance wani abu abun ambato ba dukkanin mu gaba ɗaya haka ne kamar yadda idan ka koma yau misali a ce shekarun ka hamsin idan ka koma gabanin shekaru hamsin wasu mutanen ake bayani ba kai ba to sannan kuma bayan wani lokaci yanzu wasu ne za a yi bayanin kuma ba kai ba to wannan al'amari ne na Allah subhanahu wataala kama bada'ana awwal khalqin nu'idu wa anna alaihin nashatal al-ukhra tadawa na ƙarshe Allah subhanahu wataala shine yake da wannan iko babu wanda yake da wannan iko in ba shi ba Allah yana cewa afara'aytum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnu na khaliqun نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Allah yana da iko in ya ga dama ya tafi da ku gaba daya ya zo da waɗanda ba ku ba wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba wani abu bane mai girma a wurin Allah subhanahu wataala Abdurrahman ibn Zaid yace radiyallahu an kama bada'akum awwalan kadhalika yu'idukum akhirah kamar yadda Allah subhanahu wataala ya fare ku farkon halitta to haka kuma zai dauke ku ɗaya bayan ɗaya in ka kalli al'amarin Allah subhanahu wataala ya ishe ka ji tsoron Allah subhanahu wataala za a zo a taso ɗaya bayan ɗaya in ka kalla ka kalla sai ka ji an wayi gari a ce yau ba wani yau a ce ba wani yau a ce ba wani to in ka kalli anguwar da kake gaba ɗaya sai ka ga manyan dattawa tsiraru ne suka rage a wannan anguwa ina sauran suka tafi sun koma ga Allah subhanahu wataala dan haka kamar yadda ya fari halittan ku hakan nan ne za ku koma mujahid yace radiyallahu an abinda ake nufi kama bada'akum ta'udun kamar yadda ya fare ku haka za ku koma يبعث المسلم مسلما والكافر كافرا za a tashi musulmi ran alkiyama da musuluncinsa sannan za a tashi kafiri ran alkiyama da kafircinsa wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila sa'id ibn jubayr yace radiyallahu an kama kataba alaikum takunun bi ma'ana kamar yadda ya rubuta maku to ba ku da yadda kuka iya dole hakan nan za ku kasance bi ma'ana Allah subhanahu ta'ala ya rubuta ma wannan ga yadda zai zamo ya rubuta ma wannan ga yadda zai zamo ya rubuta ma wancan ga yadda zai zamo to yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ma kowane daga cikin mu to haka zai zamo la shakka babu tantama a ciki Muhammad bin Ka'ab yace radiyallahu an man ibtada Allahu khalqahu ala shaqa abinda ake nufi da kama bada'akum ta'udun don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fari halittansa akan shaƙiyanci sara ila mabtudi a alaihi khalqu to da sannu zai koma kan wannan halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi a kansa wa in amila bi amali ahli sa'ada ko da ko yi aiki irin aikin mutanen aljanna ana ko fahimta jama'a abinda Muhammad bin Ka'ab yake so ya ce mana radiyallahu anhu don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa cewa shi ɗan wuta ne to ko da ko ya yi aiki irin aikin mutanen aljanna to a ƙarshen al'amari zai koma kuma zai aiki irin aikin mutanen wuta sannan don mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fari halittansa wato zai kasance cikin mutane ne 'yan aljanna to ko da ko yayi aikin irin na mutanen wuta a yanzu kai a zahirin magana da kake gani to zai koma ƙarshen rayuwarsa kuma zai aikin irin aikin mutanen aljanna ne kama akun ta'udun kamar yadda ya fari halittan ku haka za ku kasance shi yasa ya tabbata a cikin hadisi Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa radiyallahu an cikin abin da Bukhari ya rawaito rahmatullahi alai fa wallazi la ilaha ghairu fa wallahi la ilaha ghairu annabi yana rantsuwa yana so ya fassara mana abinda ake nufi da kama kumta ta'udun kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fari halittan ku haka za ku koma annabi sai ce na rantse da wanda babu wani abin bautawa koma bayansa inna ahadakum lallai ɗaya daga cikin ku la ya'malu bi amali ahli janna. wallahi zai yi aiki irin aikin mutanen aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' sai ya kasance tsakaninsa da aljannan kaman zira'i ne guda ɗaya fa yasbiqu alayhi alkitab sai littafi ya riga ya riga ya akan sa fa ya'malu bi amali ahli an-nar sai kuma ya koma yana aiki irin aikin mutanen wuta fa hasan nan kuma ya shige ta wannan hadisi idan da a ce mu musulmai muna fahimtar sa idan ka tuna wannan hadisi ya kamata ka zauna ka dinga kuka saboda hadisi ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alayhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innamal a'malu bil khawatim kaga ayyuka da kake gani akan abinda mutum ya cika shine kawai aikin sa babu ruwan Allah subhanahu wataala da tsawon hajjinka yawan ka yawan sadakan ka yawan hajjin ka idan da dukkanin kasashen nan ko kuma gidajen nan na Kaduna zaka mai da su masallaci Allah ya tsare mutum ya mutu akan kafirci da yayi asara idan da duk gidajen kaduna mutum zai mai da su coci ya mutu da la ilaha illallah wannan shine ya riba to wane ne daga cikinmu yake kokari yake riri ta wannan kalma don wannan hadisi abin tsoro ne kana iya ganin mutum yana aiki gashi ya tabbata a cikin sa'a da suna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi yaki sai wani mutum ana kiran shi kirkira ko kuma karkara duka ana faɗa sahabbai suna ta kwarzanta su an kashe shi ana cewa kai ai wannan mutum madalla ni'mar rajul huwa madalla da wannan mutum annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da zan gaya muku wata magana da kun yi mamaki kuma kowa da ya rike bakinsa suka ce ya rasulullahi menene annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan mutum dan wuta ne kowa ya rike baki a wata riwayar rawin yace ni kuwa sai na bibiya in ga menene yayi wanda ya kai sauta Ya ce sai na je na duba na ga riga ce wacce yake dirhami guda biyu kacal guda biyu a tunanin ka kai wanda ya dauki wannan riga ba a raba ganima ba abin da ya kai shi wuta kenan to kaga zahirin maganan shahada don mutumin da ya mutuwa shahada ina za shi to gashi shi ya yi mutuwa shahadan kuma amma Allah ya tsare an masa musara da wuta to haka kuma kana iya ganin mutum yana aiki ga zahirin mutumin zahirin aikin idan da kai hukuncin a yake da sai ka ce da shi dan wutar amma kuma ƙarshen rayuwarsa sai ka ga ya kintsu littafi ya rigaya a wurinsa sai kuma ya koma yana aiki irin aikin mutanen aljanna kuma ya shiga aljanna shi yasa dole ne ka dinga neman tsarin Allah subhanahu wataala saboda mutum daga cikin mu bai sai da zai kare ba na taba ganin wani abu na tashin hankali a TV wata rana hankali na ya tashi kwarai hanta ta ta kadu mutum ne shine lada ne a masallaci kullum shi yake kiran sallah amma sai aka waye gari ya kashe kansa shi yake kiran sallah a masallaci gaba daya amma sai aka waye gari ya kashe kansa wannan abin tashin hankali ne sannan akwai wani ladani shi ma yana kiran sallah aikinsa kullum ya kira sallah Allah subhanahu wataala sai jarrabe sa da wata yarinya yarinyar nan kirista ce ya sota ya sota so na urata ta ce ka riga ka san tunda bambancin addini ya girma tsakani na da kai babu yadda za a yi a ce wannan al'amari yana iya yiwa sai dai kawai abin da zan nuna maka guda ɗaya ka bar addinin ka ka dawo nawa ya bar musuluncin ya bar kiran sallan ya koma sannan kuma ba su bashi ba kuma ya mutu akan kiristiyaniki kaga wannan al'amari ne in ka kalle sa ya ishe ka fitina a rayuwa ka kai a matsayinka na musulmi yaushe ne zan mutu akan me zan mutu sannan me zan tarar ina koma ga Allah waɗannan tambayoyi guda uku ka kacal idan ka damu kanka da su sun isa su hana ka su kuni a rayuwarka yaushe zaka mutu akan me zaka mutu sannan za zaka tarar in ka koma ga Allah subhanahu wa wane ne yake wannan tunani ba wai yawan sallar bace ko yawan azumi Allah ya taimake ka ka kare haka don haka sai malamai suka ce abinda ake nufi kenan da kama ba da akum ta'udun kamar yadda ya fari halittan ku haka kuke karewa na ba ku labarin wani wanda uban saliman ne Allah ya mana tsari wani aboki na ke ban labarai ya ce aboki ne shi a wurinsa uban saliman ne saboda yarinya ita ma aka ja ra'ayinsa ya so ta so na urata yarinyar nan ta ce to ai fa idan kana so babu yadda za a yi sai dai ka bar wannan tafarki na dama ka koma tafarki na hagu ya ce ai baban shi gashi ta ce ai to ai na gaya maka kenan Don aure tsakanin mu ba zai yi ba sai suka zo sai suka yaudare sa aka ɓoye yarinyar da aka ɓoye ta sai suka ce to ka je ka roƙi naka Allah muna son mu gani tsakanin wannan addini da wancan wanne ne gaskiya ka je ka irin naka addu'a idan ya zama na cewa yarinyar nan Allah subhanahu Ta'ala ya bayyanar da ita to ya tabbata cewa addinin ka gaskiya ne zamu aura maka ita sai ya je ya dama ɓoye da suka yi da haɗin bakinta saboda sun fahimci ya riga yayi nisa ya sha kwanan da yake ba zai iya juyowa ba so ya riga ya cinye zuciyarsa yayye ce ai bai ganta ba sai suka ce to in ka yadda mu za mu je mai irin namu idan muka yi namu in har ta bayyana to kuma dole ka dawo in ka dawo namu din zamu baka ita suka je suka yi abin da za su yi sai aka ce yarinya ta bayyana shikenan sai ce to tun da abu ya zama haka lalle ya yarda da wannan al'amari wannan tafarki nasu shine gaskiya don haka sai ya ridda Allah ya tsare sai ya koma can suka shi yarinya ana ba shi barasa ana aka dauki nauyin sa ya koma yanzu shi yake fada da musulunci ubansa kuma liman ne asali ba na so in ce ga sunansa tafiya tana tafiya a haka sai wata yarinya wacce ita kuma kirista ce suna abin da suke cewa devotion irin wannan qiyamul layli na dare tsayuwan dare ta makauci wani dan ustad wanda shi kuma duk aikin sa yana da kokarin tahajjudi ko kuma ya sanya karatu yana hadda sai ta zo tana koka masa cewa menene kake sawa wanda duk sanda ka sa idan ina so in yi tawa addu'a ta dare bana iyawa sai ya ce da ta ayi alqur'ani ne nake karanta tace kana iya bani yace eh ya nemo transliteration ya bata da ta karanta ta ce ta gamsu tana so ta anshi wannan addini sai ta ansa da ta musulunta sai ta je wurin wancan mutum wanda ya yi ridda asalin mahaifin saliman ta ce ah, to kai dama addinin ku shine na gaskiya amma ka ruɗu saboda giya da mata da kuɗi da aka baka abokanansa suke mata tsiya suna cewa ka dawo tun kafin a ce lokaci ya ƙure ya ce ba zai ƙure ba ka dawo musulunci tun kafin a ɗauke wuta ya ce zan samu in haska da tocila suna masa wasa suka ce muna jiye maka tsoron kada a rasa batir ya ce ba za a rasa ba ƙaninsa sai ya zo yake bai wannan abokin nawa labari wanda kuma abokinsa ne ya ce sanda zai mutu sun ga tashin hankali ga ƙur'ani yana karantawa a bakinsa sannan ga waƙoƙin coci yana karantawa munaza'a kenan bainal haqqi wal batil Shi ne abin da nake gaya muku ɗan bai taba fidda tsammanin zai yafuce ka ya ja ba har kana cikin gargara ma bai fidda tsammani ba ya karanto qur'ani yayi wakan coci ƙarshen al'amari Allah kai mana tsari bakinsa sai ya mutu yana rera waƙoƙin coci babansa ya ce to ku ɗauki abin ku ai ba nawa bane wannan yanzu a don haka kama bada akum ta'udun kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kage halittan ku hakan nan ne kuke komawa to cin kai ka san akan me zaka koma ya tabbata a cikin bukhari hawa yau daga abu ghassan radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abinda ibnu kasir ya tafi kan tafsirin wannan aya yace innal abda lallai mutum bawa la ya'malu fi ma yara nasu bi amali ahli janna yakan iya aiki ga abinda mutane suke gani dan aljanna ne aiki ne na mutanen aljanna wa innahu lamin ahalin na? amma kuma shi mutum mutum wutan wa inna abda sannan lalle bawa la ya'malu fi ma yarahu nas yana aiki ga zahirin magana yadda mutane suke gani bi amali na? Ga gashi dai aiki ne irin na mutanen wuta wa innahu min ahli janna amma kuma hasali shi a can lauhil mahfuz an rubuta masa shiga aljanna malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi da kama bada akum ta'udun kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya kagi halittan ku haka nan kuke komawa ya kuma tabbata a cikin bukhari da muslim rahmatullahi alaihima hadisin abi huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullu mauludin yuladu ala alfitra kowane halitta akan halitta akan halicce shi ne akan addinin musulunci fa abawahu iyayensa yuhawwidanihi sai su mai da shi ba yahude aw yunassiranihi ko su mai da shi kirista aw yumajjisanihi ko su mai da shi mai bautan wuta muna fahimta sannan ya tabbata a cikin muslim hadisin iyad dan himar radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya kulullahu ta'ala allah yana cewa inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina akan addini tsabtatakke wa inna shayatin ijtalathum sai dai shaydanu su ne suka badda bayina amma ni na halice su akan tafarki yi. ya tabbata kuma akan bukhari da muslim cikin bukhari da muslim hadisin ali ibn abi talib radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa amma man kana minkum min ahli sa'ada amma duk mutumin da Allah ya rubuto masa shiga aljanna aikin mutanen aljanna fasayuyassaru li amali ahli sa'ada za a huwace masa aiki irin aikin mutanen aljanna shi yasa zaka ga kai a matsayin ka na musulmi ba ka da tashin hankali irin a ce baka yi sallah ba ba ka da tashin hankali irin a ce baka yi azumi ba ba ka da tashin hankali irin a ce in ka mallaki nisabi baka ba da zakka ba ba ka da tashin hankali irin in har ka san Allah a ce ka mallaki dukiya baka je hajji ba saboda Allah ya huwace maka aikin mutanen aljanna amma kuma hadisin ya ci gaba da cewa idan mutum daga cikin kudan wuta ne akan huwace mashi yin aikin wuta Allah ya mana tsari shan giya a wurinsa tun yana boyewa sai ya zo ya bayyana bai zama damuwa a wurinsa ba zina tun yana yi a boye sai ya bayyanar ya ɗauke ta ado ya ɗauke ta kawa ba wani tashin hankali ba ne a wurinsa farautan mutane tun yana yi a boye sai ya bayyana ya dinga tunƙaho yana cewa babu abin da ya fi daɗi irin cin naman mutum an huwace masa aikin yana yi akwai matar da ta zo a cikin gidana tana bani labari ta ce tana auren miji sai mijin ya kalle ta yake cewa kin san naman da ya fi daɗi ko a duniya ta ce ban sani ba sai ya ce naman mutum musamman ma kafar dama kaga aiki ne wanda tun da yana ɓoyewa amma saboda an huwace masa aiki irin na mutanen wuta yanzu bai zame masa fitina ba bai zame masa tashin hankali ba shi yasa duk mutumin da ka gani yana aiki irin aikin mutanen wuta Allah ya mana tsare howa cewa ce Allah subhanahu ta'ala yake mu mutane don haka shi mutumin Allah idan ba aikin Allah yayi ba baya samun natsuwa shi kuma mutumin shedani idan ba shedanancin yayi ba baya samun natsuwa ina fata muna fahimta haka kuma ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai hadisin abu malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kullun nasi yaghdu kowane daga cikin mutane yana wayewan gari fa ba'i'un nafsa wani yakan je ya sai da kansa fa mu'tiquha wani ya ento ta daga wuta aw mubiquha wani kuma ya sarwantar da rayuwarsa gaba daya sai malamai suka ce to waɗannan hadisai gaba daya gashi suna nuni Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa ya halicci bayi akan tafarki kyakkyawa a wani hadisin ya ce iyaye su ne suke ɓadda a wani hadisin ya ce shaidanu su ne suke ɓadda mutum a wani aya kuma yana cewa wa mata sha'una illa an sha Allahu rabbul alamin ba za ku so wani abu ba face abin da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya so shi ne yake wanzuwa yaya za a yi mu haɗa irin waɗannan hadisai gaba ɗaya da kuma waɗannan ayoyi sai malamai suka ce abin da ake nufi da wannan hakan nan ne Allah subhanahu wa ta'ala tun farkon fari وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا تم farkon فاري كوني daga cikin mu Allah subhanahu ya nuna masa tafarki kyakkyawa ya sanar da shi kansa duk kuma mun yarda da cewa wannan shine Allah subhanahu wata'ala kowa ya yarda amma kuma a cikin bayin da ya halitto sai ya kasa al'umma gida guda biyu fariqun fil janna wa fariqun fi sa'id akwai wasu daga cikin mu Allah ya mana tsari a cikin ilimin Allah ya san ba za su bi shi ba don haka sai ya bai ma wuta waɗannan mutane sannan a cikin iliminsa wasu daga cikin mu ya san cewa za su bi shi don haka sai ba mu aljanna waɗannan mutane shine ayar da Allah ke cewa wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun daga cikin bayi akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala cikin saninsa ya san cewa ba za su bi shi ba ba za su yadda da shi ba don haka sai ya halitta ma wuta waɗannan mutane sannan daga cikin bayi akwai wanda Allah subhanahu wata'ala ya san za su bisa don haka sai ya halitta ma aljanna waɗannan mutane akwai wanda kuma zai ce don me la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu ba a ce da Allah don me mai tahawiya yace duk mutumin da yace mai yasa Allah yayi kaza wannan ya rabu da musulunci Allah ya mana tsari a don haka sai malamai suka ce kama bada'akum ta'udun kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fari halittan ku to hakan nan ne kuke komawa wanda aka halicce shi kan musulunci ya mutu kan musulunci za a tashe shi da musuluncin sa wanda aka halicce shi kan kafirci ya mutu kan kafirci za kuma a tashe shi kan kafircin sa Allah ya mana tsari na fariqan فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم To gashi nan Allah subhanahu ta'ala ya mana bayani da abin da yake nufi da kama bada akum ta'udun kamar yadda ya halicce ku haka kuke komawa fariqan hada Allah subhanahu wataala ya shiryar da wasu ƙungiya. bi ma'ana hada fariqa wa fariqan haqqa alaihim dalala amma wasu ƙungiyar kuma Allah subhanahu wa ya tabbatar da ɓata-ɓata ta tabbata a kansu a don haka ba za su shiryu ba kenan da wannan muke iya fahimta daga cikin al'ummomi da Allah subhanahu wa ya halitta akwai waɗanda ya shirya akwai kuma wanda bai nufe su da shirya ba waɗanda ya shirya ba wai dan sun bashi wani abu ba ba dan ya fi son su ba waɗanda kuma ya batar ba dan bai son su ba a'a saboda shi ne Allah subhanahu wata'ala haka ya ga dama haka yake nufi ba wanda zai ce da shi don me kamar misalin kai ne kana kiwon dabbobi misali kaji misali ko kuma mu ce raguna sai kai nishaɗi kace da iyalanka a kama kaji guda uku ko biyar yau za a yanka su za mu ci za mu sha romo wane ne zai ce da kai don me me yasa ba za a ce da kai don me ba saboda kajinka ne to haka bayi muke a wurin Allah subhanahu wataala ina kake gabanin halittanka baka san inda kake ba ina zaka koma bayan ka mutu baka san inda zaka ba Allah subhanahu wataala shi ya tattale ka ya tsara maka rayuwa ya ce za ka zo kai wucin gadi don haka duk yadda ya ga dama haka zai yi da kai wa mata sha'una illa an sha Allah rabbul alamin ba wani abu da ku ga dama wanda za ku aikata koma bayan wanda shi Allah subhanahu wataala ya so don haka fariqan hada Allah ya shiryar da wasu ƙungiya wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala wasu ƙungiyan kuma bata ta tabbata akan su innahum ittakhadhu shayatin awliya abinda yasa bata ta tabbata akan su lalle su sun riki shedanu waliyai majibinta al'amuran su na hannun dama min dunillah koma bayan Allah subhanahu wata'ala wa yahsabuna sai suna tsammani annahum muhtadun cewa su shiryayyu ne ashe da wannan muke iya fahimta don mutumin da zai rabi shedani shedani ba zai daura ka akan hanya ta shirya ba ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا alladhina dhalla sa'ihum fil hayati duniya. wa hum na annahum na sun'a waɗannan mutane sun riki shedanu waliyyai majibintan al'amura sannan kuma suke tsammanin cewa suna kan shirya. Allah subhanahu wata'ala ya mana bayanin akwai wasu daga cikin mutane waɗanda ba su da abokanan hudda idan ba aljanu ba wa annahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa akwai wasu ƙungiya. ayari daga cikin mutane ba su da abokanan mu'amala idan ba shaidanu ba shi ko shaidani babu yadda za a yi yayi mu'amala da kai sai ka kafirta ka saba ma Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ya ce faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa ko yaƙi waliyan shaidani lallai kaidin shaidani ya kasance kaidi ne mai rauni kwarai Allah subhanahu wataala a wata ayan ya mana bayani istahwaza alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu shaitan ala inna hizba shaitani humul khasirun shedani yayi rinjaye akan su don haka sai ya mantar da su Allah subhanahu don mutumin da shedani ya ci karfin ya mamaye zuciyarsa ba zai bashi ya tuna Allah ba subhanahu idan ko mutum ya kasance daga cikin ayari ko kuma runduna ta shedani to wannan yayi asarar rayuwarsa duniya da lahira saboda babu yadda za a yi a ce barewa za ta ke dinga gudu sannan kuma a ce ƴaƴayenta suna rarrafe ba zai yiwu ba shedani ba zai yiwu ba a ce shi zai shiga wuta an tattale ta dan shi shi ma an tattale shi dan ita wai kuma ya ce kai zai buɗa maka hanyar da zaka shiga aljanna akwai yadda zai yiwu haka ba zai yiwu ba don haka sai mu tattara gaba ɗaya mu yi bara'a da shaytani mu yi fito na fito da shaytani Allah subhanahu ta'ala ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bisa lidh-dhalimin badala innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min duni Allah lalle su sun riki shaydanu waliyai majibinta al'amura koma bayan Allah subhanahu ta'ala, wa yasabuna annahum mutadun sannan sai suna tsammanin cewa suna kan shari'a Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin yadda za a kwashe ran alƙiyama tsakanin shaidanu da waɗanda suka bi su Allah yana cewa wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'sharal jinn qad istakthartum min al-ins wa qala awliya'uhum min al-ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma sha Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara mutane zai tattara aljanu su mutanen da suka yi wa aljanu biyayya Allah zai tattara suna alkiyama sai ya ce ya ku taron aljanu haƙiƙa ai mu mun sanya halittan ku da yawan ku yafi na mutane gabanin aljanu su yi magana sai waɗanda suka bi su cikin mutane sai su bai wa Allah subhanahu ta'ala ansa sai ya Allah ai ka ji yadda mu daɗi ne sashin mu sun huta da sashi sashi sun ƙaunaci sashi a don haka yanzu har muka kai ajalin da kai ka rubuta mana yanzu ga mu nan mun mutu yanzu mun dawo gare ka Allah subhanahu wataala sai ce da ku mutane da ku aljanun da kuka yi musu jagoranci duk ku je wuta ce matattaran ku gaba daya a nan ne za ku je ku dawo har sai Allah subhanahu wataala ya so abin da ya so subhanahu wataala ashe da wannan muke iya fahimta babu yadda za a yi aljani ka ce za ka bi shi sai ka saba ma Allah subhanahu wataala idan ka duba littattafai irin na matsafa za ka ga daga cikin sharuɗan da aljani zai baka sai ka sha jini sai ka bar wasu salloli ni akwai mutumin da na sani wanda ga da ka yake gaya mani cewa malam a shekaru a baya da na mutu kar ka taɓa raba ɗaya biyu ba zan samu rahamar Allah ba me yasa ka ce haka Ya ce malam wannan magana ina gaya maka ita tana da girma na kasance ina mu'amala da aljanu amma daga cikin sharuɗan da suka bani in daina yin sallar la'asar kuma na ɗauki lokaci mai tsawo bana yi a cikin musulmai a yau akwai wani a ce da shi ya daina sallar juma'a wani a ce ya daina karatun alkur'ani akwai wanda ke bani labari shiƙa wani yaro yana da mahaifi mahaifin nan Allah ya masa nasibi yana da wadata yana da dukiya lokacin da zai rasu sai ya kira yaron ya ce kaga waɗancan kusurwoyin ka lura da waɗannan kusurwa duk sanda sallah ta kama ka ka je wannan kusurwa ka kaje kai sallah a lokacin da uban ya mutu sai yaron ya yi ƙoƙarin buɗe waɗannan wurare sai ya ga ƙur'ani ne aka dasa uban a kai yake tsayuwa yana sallah irin waɗannan abubuwa suna nan da yawa cikin al'umma musulmai na ba ku labarin mutumin da aka ba su wani laƙani ya tafi sa'udiyya ya tafi saudiya ya kalli alƙibla yana luwaɗi yana karanta ayatul kursi yana kallon alƙibla tana kallonsa yana luwatsi da ɗan uwansa namiji sannan yana karanta ayatul kursi wai wannan kujera in dai ita ce babu yadda za a yi ta suɓuce masa to duk mutumin da ya rike shaidani babu yadda za a yi shaidani ya zama ɗan wuta kai kuma kai tsammanin za ka zama dan aljanna wannan wani abu ne mai kama da wahala na ya bani adam ya bani آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين Ya bani Adam ya كو أن Adam gaba ɗaya, hadda ma waɗanda ba musulmai ba sun shiga cikin wannan kira khudhu zinatakum inda kulli masjid ku riƙi ƙawarku adonku a wurin kowane masallaci malamai suka ce abin da ake nufi da zina anan wato shine tufafi kar ku je ku yi dawafi tsirara kar ku je masallatai kamar yadda mushrikan qurayshawa suke tsirara a'a ku sanya tufafin ku sannan ku je masallaci ku yi sallah wa kulu washrabu sannan ku ci daga tsarkakan abubuwa ku sha wala tusrifu amma kada ku yi almubazzaranci innahu lallai shi Allah subhanahu wata'ala ko kuma lallai yadda al'amari yake la yuhibbul musrifin Allah subhanahu wata'ala baya san mabannata malamai sun mana bayanin abubuwan da ake nufi da yawa a wannan a karkashin wannan aya gabanin bayanin malamai Allah wa ta'ala ya umurce mu da mu ci mu sha matuƙar ba za mu yi banna ba ba za mu yi almubazaranci ba ya ayyuhan nasu kulu mimma fil halalan tayyiba ya ayyuhan ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasab ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات Saliha. صالحا كتي sannan ku sha daga tsarkakan abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya halatta maku shi yasa ya tabbata cikin bukhari yana cewa rahmatullahi alai kul ma shi'ta wal bas ka ci abin da ka so sannan ka sha abin da kake so ka sha fi ghairi sarfin ba cikin banna ba wala makhila ba kuma tare da girman kai ba irin wannan hadisi an samu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah bai haramta maka ba ka ci abin da ya kamata ka ci sannan bai haramta maka ba ka sha abin da ya kamata ka sha amma dai kai hattara kada ya zanto abin da zaka sha banna ne kada kuma ya zanto abin da zaka ci banna ne ya tabbata daga a cikin musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ilbasu min thiyabikum albayt ku sanya daga cikin tufafin ku farar tufafi fa innaha min khairi thiyabikum domin farin tufafi shine mafi alkhairin tufafin ku wadfanu fihi mautakum sannan ku binne mamatan ku a cikin farin tufafi wannan hadisi ya tabbata a cikin musnad imamu ahmad bin hanbal rahmatullahi alaihi. kenan da wannan muke iya fahimta idan za a ci a sha ba tare da ɓanna ba to wannan musulunci bai haramta wannan ba wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih kafura lallai shaidan ya kasance mai yawan kafirci ne ga mahalicci subhanahu taala amma idan ka koma cikin gidajen mu a yau akwai gidan da idan ka rantse ba za ka yi kafara ba babu ran da za a dafa abinci ba a kai sauran bola ba a lokacin da wani bai ci ba bai sha ba bai sanya tufafi ba amma za ka samu babu akwai gidan da ba abincin da za a dafa sai an kai bola an zubar wannan banna ce akwai daga cikin gidaje a yau saboda banna za ka ga abin da kare ke ci dan adam baya cinsa mutum ne zai je ya odan manyan karnuka kuma ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk mutumin da ya kawo kare ya girke a gidansa to arzikinsa yana samun tasgaro yana samun tawaya kullum kullum da kullum amma sai a siyo karnuka a girke abinda karnukan nan suke ci dan adam baya ci wasu karnukan zaka ga akuya ake yanke musu a gyara a kai a jefa musu wani kuma daga cikin dan adam mutum mai jini da tsoka a jikinsa baya cin nama daga shekara sai shekara a cikin mutane akwai saboda kamar yadda ne bayani statistics bincike ya nuna cewa talakawa a Najeriya mutum baya iya kashe dala ɗaya a yini naira 220 kenan ko 150 akwai talakan Najeriya da baya iya kashe 150 a yini wannan bincike ne turawa suka yi ba mamaki ta yiwu ya zama haka kuma ta yiwu ya zanto bai haka ba to amma a lokacin da akwai irin waɗannan mutane wanda ba su iya kashe naira 150 a yini ɗaya amma sai a wayi gari mutum wai dabbobi wato karnuka yake zuwa wai abin mamaki akwai gidan da idan kare ya rashin lafiya akwai likita da yake zuwa ya duba shi har ma a kwantar da shi asibiti ne ko an bani labarin yarinyar da tara saboda naira ɗari uku naira ɗari uku wanda za a sa kuɗin magani babu Allah subhanahu wata'ala ya shi rayuwarta amma kare ko kyanwa tana da likitan da yake zuwa duk wata ya zo ya bincika ta ya duba ta ko kuma ya duba karan ya yi masa allurai in ma har ya yi masassara a kwantar da shi a gado wai shi ma an yi admitin nasa kaga wannan duk al'amari ne wanda yake na cikin banna amma idan ba za a yi banna ba ba laifi ba ne kasa abin da ya kamata kasa ibnu jarir tabari rahmatullahi alai ya rawaito daga qatada radiyallahu an yana cewa tamimu ibn Ausi dari radiyallahu an ya sai mayafi da dirhami dubu daya da shi yake sawa yana sallah a jikinsa wannan babu laifi Allah ya baka in ba banna zaka yi ba babu laifi shi sa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu an a lokacin da Umar dan Khattab radiyallahu huma ya tura shi ya je ya rike kasar Sham sai ya zamana da ya je Umar ya kai ziyara sai ya same shi yayi ado yayi kwalliya Umar dan Khattabi radiyallahu anhu menene nake gani wannan irin wannan shiga sai ya ce ya amiral mu'minin wato na zo ma wasu mutane ne waɗanda ba su san wani abu ba in ba shi ba shi ne irin halin da muke ciki a yau idan kana malinta mutane suna gani inda za ka ɗanyi wani wa'azi mai ɗan zafi a ce kai malamin nan kasan yau talauci ya dame shi talauci ne wallahi abin kuma kato Allah dai sauke amma irin wannan wa'azi kamar aradu a so a tunanin mutane ka sanya manyan kaya ba laifi bane Allah subhanahu wataala ya huwace maka in ya huwace maka ka sanya wannan babu laifi amma kuma kada a ɗauki wannan shine matsayi a wurin Allah subhanahu wataala a don inna akramakum inda Allah atqakum naji daga ka wani na bani labari wanda nake aminta da sa ya ce ya tafi neman aure abin da yake tunani a bincike a ƙidunsa da halayyansa kawai sai aka ce da shi a ina kake aiki Ya ce ga inda nake aiki ya ce a ah, to ai ku ne manya kuke da kasa to shi na an baka ba matsala wannan fitina ce ga al'umma a ce wai mutane sun koma wai mai dukiya har kuma abu ya koma cikin masallaci idan da za a ce liman ya makara sai mutane a rasa sai a duba mai ɗan kyan kamala da riga mai shadda sai a ce alhaji bismillah wannan lalacewa ne alhaji ya rike alhazantakansa a unguwarsa kai kuma kai ma kowaye kai rike matsayinka inda kake amma masallaci abin mamala amma al'amari ya lalace gaba daya neman aure kuɗi ake nema wai saboda abin da suke cewa wai wane ne zai sai da akuya ya koma yana shi da ita wallahi matukar al'umma ba su gyara wannan tunani ba babu yadda za a samu gyara a cikin al'umma shi yasa in ka tafi neman aure sai ka ji an ce ka gan shi kuwa ba shi na ga dai yana da rufin asiri bai irin cikin hajara majara ina yake aiki ne ce a ah, yana cbn ne a ah, to ya lallai lallai na gani na ga zahiri dan ga fata sana sheki kuma hakan nan kamar amar sanfe ba amma ka tafi da tiyobo a ce to wai in ban ma da rashin kunya wai ka sayo tiyobo fa shike jikinsa yadin ana bari a kalla tiyobo ya sa wai ya zo neman aure ya kamata tunanin al'umma ya canza Allah subhanahu Ta'ala ya mana bayani ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wai dan kana da kuɗi bane kuma ya zanto lallai kai ne mai martaba a wurin Allah ba subhanahu ta'ala ba kuma dan kai talaka bane ya zanto baka da matsayi a wurin Allah a'a sau da yawa akwai mutumin da ake koransa ana kyaransa ana hantaransa shi ne mai matsayi a wurin Allah subhanahu ta'ala a don haka Allah ya ce wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu kada ku yi ainihin almubazaranci innahu la yuhibbul musrifin lallai Allah subhanahu ta'ala baya son masu banna ya tabbata daga ainihin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma ibn Jarir ne ya rawaito wannan hadisin rahmatullahi alai Abdullahi ibn Abbas yana cewa a al-akla wa shurba ma lam yakun fihi Allah subhanahu ta'ala ya halatta mana mu ci mu sha matuƙar a cikin shi bai zamo akwai banna ba sannan ya tabbata a cikin tirmidhi da nasa'i rahmatullahi alaihima daga miqdam bin ma'adi karik radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma mala abnu adama wi'a'an sharran min batni dan adam bai taba cika wato wata ƙwariya da tafi cikinsa sharri ba babu ƙwariya da tafi sharri ga dan adam wacce zai cika ta fiye da cikinsa amma yace ya ishe ka ka ci ɗan loma ɗaya biyu waɗanda za su taimake ka wurin miƙar da bayan ka wurin bautan Allah subhanahu wata'ala in ko ka matsa ka ce sai ka ci to ka kasa cikin ka uku fasulusun li ta'ami wa sulusun li sharabi wa sulusun li nafasi kashi ɗayan biyun uku ya zanto na sha ɗayan biyun uku ya zanto na ci sannan ɗayan biyun uku wanda za ka samu numfashi saboda ya tabbata a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa law kana libni adama wadiyan min zahabin labtaga thalithahuma da dan adam yana da kwazazzabo guda biyu na zinari da ya nemi na uku wala yamla'u fahu illa turab ba kuma abin da zai cika cikin dan adam ya cika bakinsa idan ba ƙasa ba wa yatubu Allahu ala man tab Allah subhanahu ta'ala yana gafarta ma duk wanda ya nemi tuba ashe kenan bai dace mutane mu dauki ainihin duniya dukiya ita ce komai ba sau da yawa na ba ku labari akwai mutumin da yake gaya mani wani mai kuɗi ne ya sansa saboda kuɗinsa akwai layin da ake kiran sunansa da shi amma ya ce yadda na ga an biznesa wallahi malam hankali na bai taba tashi irin wannan rana ba ana ruwa muna kwarfe kabarin nan ruwa bai tsaya ba muna kwarfewa ƙarshen al'amari haka muka zo muka sa shi muka raka shi da duwatsu muka danne don kada ya ɗago ruwan nan ta baki ta hanci haka ya shiga haka muka kulle shi to da adam yadda zai zama kenan fa to in yadda zai zama kenan me zai sa ba zai koma ga Allah ba subhanahu wataala sai ya dauki duniya ya fifita ta akan lahira to an ce da ni lokaci yayi zamu dasa aya ana insha Allah abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana a wannan bauta da muke yi a wannan wata muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin yantattun bayansa na'am to sai abin nan maganan taimako jama'a yadda ne bayani a ranar buɗe tafsiri akwai gidauniya da muka sanya a cikin wannan wata mai alfarma muna gama ku da girman Allah da son annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku yi ƙasa a gwiwa wanda ya san Allah shi ake gaya wa Allah abinda muke nema kawai naira dubu hamsin kashar mu samu wasu bayin Allah su ba mu dubu ɗaya ɗaya kawai shi kenan waɗannan kwanuka da muke nema ba malam bane za a tara ma kuɗin nan alhamdulillah malam bai da bukatan su amma da a wace muke so kada ta tsaya ta ci gaba ku duba girman Allah ku yi don son annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ni ma da nake magana na ba da dubu ɗaya don haka mu samu mutum arba'in da tara wanda za su cika mana dubu hamsin ɗin na ya cika ranar farko da muka fara an yi ƙasa a gwiwa an samu dubu goma ne kacar rana ta biyu ba mu iya mitin target din ba shi ma an samu dubu ashirin ne da ɗauriya to muna fata kwanukan da suka rage ku duba girman Allah ku duba abin da yake bakin ku na azumi ku sanya sunayen ku cikin waɗanda Allah subhanahu ta'ala in Allah ya yarda zai mana gafara a bada abin da ake nema na taimako kuma muna fata Allah ya taimaki masu taimakon addini ni ma ga dubu ɗaya ta baya akwai tambayoyi da suka zo amma Allah da sai zuwa gobe ne zamu ansa su insha Allah eh, sai ya mana hakuri subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك Thank you.